Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci na yau talata 27 ga watan Oktoba shekara ta 2020 inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da wannan shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai. To yi su ƙwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 din nan na gwaji mai suna Bamlinibimab bai da inganci. Hukumomi a Buenos Aires babban birnin ƙasar Argentina sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta dakile yaduwar corona. sannan majalisar dattawan amurka ta amince da nadin alkali ami komi barrett ta kotun ɗaukar ƙara ta zama alkali a kotun kolin ƙasar kanan labaran da muke tafa da su kenan bayan labaran duniya muna tafa da rahoto akan ƙara wayar da kan jama'a muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma ba ga wannan muna tafe da rahoto akan matakin da hukumar da ke kula da kafofin yada labarai a Najeriya ta ɗauka. Daga bisani za mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yau ma idan Allah ya bamu iko muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai shigo don ya gabatar muna. Amma dukka mun muji waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. kwararru masu aiki ma gwamnatin amurka sun ce sun gano cewa maganin covid-19 ɗin na gwaji mai suna bamninibimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta korona ta yi tsanani a jikinsu. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya Litini, inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin bamlilimab a kansu ba. Maganin wanda wani kamfanin har hada magungunan Amurka mai suna Eli Lili da wani kamfanin magungunan ƙasar Canada mai suna Absilara suka ƙirƙiro wani ɓangare ne na salon jinyar da ake yi. ta wajen ƙarfafa garkuwar jiki wanda wani sa'in ma kan yi aiki kamar garkuwar jikin a wajen yakar cutar don haka masu ilimin kimiyya suka yi tsammanin cewa zai iya kashe cutar ma maganin ya yi kama da irin wanda aka bai wa shugaba donald trump lokacin da ya kamu da covid-19 a farkon wannan watan hukumomi a buenos aires babban birnin kasar argentina sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta dakile yaduwar corona wanda hakan ya ba da damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karan farko cikin watanni bakwai. A ƙarƙashin sabuwar dokar an yadda kashi ashirin da biyar cikin ɗari na yawan kwasumomin da wuraren ke iya ɗaukawa su shiga tare da tabbacin wuraren na da iskar shaƙa a wadace. Kafan labarai ta AP ta ce sassauta tsaurin matakan daƙile yaduwar cutar corona ɗin ya biyo bayan raguwar cutar a babban birnin ƙasar ta Argentina. wani ban mai karfin gaske ya tashi a wata makarantar islamiyya arewa maso yammacin kasar pakistan a yau dinnan talata ya hallaka mutane akalla takwas baya ga raunata 130 da talatin ya yi jami'an 'yan sanda sun ce bom din haɗin gida ya tashi a wata makaranta a birnin peshawar yayin da take ciki makil a lokacin darussan safe wani hoton da aka ɗauka da wayar hannu ya nuna wani malami na koyarwa kan wasu ayoyin alkur'ani mai tsarki ga musulmi lokacin da bom ɗin ya tashi a makarantar ta jami'a zubairiya madarasa wani jami'in 'yan sanda mai suna mansur aman ya ga manema labarai cewa an ɓoye bom ɗin ne a wata jakar da wani ya bari a makarantar yanzu kuma bar mu fara da rahotonmu na farko inda a najeriya hukumar da ke kula da kafofin yada labarai ta nbc ta ce tana tuhumar tashoshin talabijin uku masu zaman kansu da zargin taka rawa wajen faɗaɗa tashe-tashen hankula a ƙasar biyu bayan zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta sas tashoshin sun haɗa da channels television ait da arise saboda haka za a sa musu takunkumi har sai sun biya kuɗaɗen da aka ci su tara kusan naira miliyan biyu zuwa miliyan uku wakiliyar muryar amurka madina dauda ta aiko mana da ƙarin bayani They will still pin you down on B, and in B is a heavy fine, and the heavy fine is between thousand to 5 million. But none of them is going to pay less than two three million. Babban darakta janar na hukumar kula da kafofin yada labarai Farfesa Armstrong Idachaba kenan. yake bayani cewa an ci taron waɗannan gidajen talabijin uku kuɗi daga naira miliyan biyu zuwa uku saboda laifin ƙin bin ƙa'idojin yada labaran ƙasar hukumar ta ce an hukunta tashoshin ne domin watsa hotuna da ba a tabbatar da sahihancinsu ba na zargin harbe-harben 'yan zanga-zangar ensas wani abu da sakataren ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa shu'aibu leman ya ce yin irin wannan hukunci ba daidai ba ne wannan matakan da hukumar mbc ta yanke na ladabtar da wasu kafa kafafen watsa labarai a ganin mu ba shi da ma'ana kuma a kullum muna kira ne da NBC a daina daukan wa'annan matakai idan akwai matsala ya kamata a zauna a tattauna a yi gyara muna gani cewa wannan yunkuri ne wanda ake kawowa saboda a karya gwiwar wa'annan kafafen watsa labarai masu zaman kansu ba zai kawo wani ci gaba ba a cikin ƙasa sai dai ya kawo cikas ga aikin jarida kuma ga demokradiyya amma ga ɗan jarida mai zaman kansa Bashir Baba yana ganin hukuncin da aka ɗauka akan kafafen talabijin ɗin yayi yi daidai. Ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Waɗannan gidajen talabijin guda uku laifi suka yi. Ba zai yiwu kuna kafafen yada labarai na asali waɗanda aka sani. Kawai a shiga kwasar tarkaci daga dandalin sadarwa na zamani ɗin nan ana yaɗa ma juniya ba. su waɗannan dandula na sadarwa na zamani kafofi ne a hannun kowane irin tarkace da mutumin kirki da ja'iri da mutumin banza da mutumin kwarai da shaidani duk tana hannu su kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama sun je sun ɗauko hotunan bidiyo wanda ba su tabbatar da shi ba suka yayata ma duniya wannan ba a aikin jarida haka. Ita ma dai kungiyar kare haƙƙin tattalin arziki Serap ta yi tur da tarar da aka sanya wa gidajen talabijin na Channels da AIT da Arise inda ta nemi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya gargaɗi NBC da ta daina tsoratarwa ko cin zarafin gidajen watsa labarai masu zaman kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. sauraro kada da dai kumanta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin alkali Ami Kone Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara. Ta zama alkali a kotun ƙolin ƙasar da ƙuri'u 52 akasin 48 da daren jiya Litini. 'Yan Republican a Majalisar Dattawan Amurka Susan Collins ta bi sahun daukacin 'yan jam'iyyar damakar wajen kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da tabbatar da naɗin barat dama collins ta ce ba za ta kada ƙuri'ar amincewa da naɗin na barat ba saboda ƙuri'ar ta yi kusa da zaben shugaban ƙasa da za a yi a sati mai zuwa a cewar kafar labarai ta ap babu wani alkalin kotun kolin amurka da aka taɓa tabbatar da naɗinsa da ƙuri'u masu yawa haka ba tare ma da goyon bayan 'yan jam'iyya marar rinjaye ba a cikin shekaru 150 ana kyautata zaton a yau dinnan talata mai shari'a john robert na kotun kolin amurka zai rantsar da barrett wadda ita ce rantsuwa ta biyu a gare ta a wata keɓaɓɓiyar hidima a kotun kolin amurka wannan ya biyo wata hidima da aka yi a fadar white house da daren jiya litini a lokacin da mai shari'a clarence thomas ya rantsar da ita barrett dan kasuwar kasar Rwanda din nan wanda ake zarginsa da daukar nauyin kisar kyashin da aka yi a shekara ta 1994 an garzaya da shi kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin hek don fuskantar shari'a. Kotun manyan laifuka din ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi a wata takardar bayani ta jiya Litini cewa Felician Kabuga ɗan shekaru 87 zai fuskanci shari'a nan ba da daɗewa ba. an garzaya hek da kabuga ne daga kasar faransa inda ya buya na tsawon shekaru 22 kafin aka kama shi a wani wuri daura da birnin paris a watan mayu lauyoyin kabuga sun so a yi mar shari'a kasar ta faransa to amma a watan jiya sai kotun kolin kasar ta amince a wuce da shi hek asarar da kasuwannin hannayen jari suka yi jiya litini a wall street ta nan amurka ta yadu har ga kasuwannin hannayen jarin asiya zuwa yau dinnan talata kasuwar nike ta tokyo ta yi asarar maki takwas kasuwar smp ta Sydney ta yi kasa da kashi 1.7 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi asarar 5 cikin 100, sannan TSEC ta Tefe ta yi kasa da 2 cikin 100. Kasuwar Shanghai Composite Cam ta ɗan ƙaru ne da 1 cikin 100, sannan a hada-hadar can da yamma kuma. Hang ta Hong Kong ta yi kasa da 5 cikin 100, yayin da kuma sinset ta Mumbai ta yi dan sama da digo uku cikin ɗari. A yammacin duniya kam, Dow Jones ta tabka asarar maki 650 a wato kashi biyu da digo biyu cikin ɗari. A yayin da kuma S&P ta rikito da kashi ɗaya da digo takwas cikin ɗari. Daga ƙarshe mahaukaciyar guguwar nan ta zeta ta ɓararraka yankin ruwan Yucatan da ke arewacin Mexico da iska mai matuƙar ƙarfi da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya tun daga daren jiya litinin zuwa yau dinnan talata cibiyar nazarin babbar guguwa ta amurka ta ce zeta ta dira a arewacin tulam da iska mai gudun kilomita 130 a sa'a guda labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc daga labaran duniya sai mu je ga rahotanninmu na gaba. A Sokoto birnin Shehu kuwa wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya yi mana da rahoto akan wani taro da aka gabatar akan muhimmancin zaman lafiya ba tare da la'akari da bambance-bambance na addini ko na kabilanci ba wanda a mafi yawan lokuta fitina ba ta la'akari da waɗannan shi ya sa magabata ke ganin cewar akwai buƙatar wayar da kan al'umma nasiru gare ka a wani taro da ya gudana a sokoto karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar shugabannin al'umma da na addini sun yi kira da babban murya ga mabiyansu akan bukatar su zauna lafiya da juna mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce matsalolin da ke faruwa a kasar nan inda wasu ke kai hare-hare ga wasu kabilu ko kuma fasa rumbuna ana satar abinci ba su da alaka da addini ko kabilanci don haka jama'a su kula. Idan wani bawan Allah ya yi laifi a wani wuri wata ƙasa wani gari ba za mu mai da wannan laifi a kan ɗanwanmu da ke zaune da mu ba wanda bai mana komai ba. Sadaka ɗayan wani ɗayan ya buri ko wani bayarabe ko wani idoma ko wani bahaushe ko bafulatin ya wani laifi wani wuri ya ƙone masallaci ya ƙone coci ya kwace kayan mutane a gidan shi mu wanda ke da mu da mu a nan ba su yi mana ba. za ka babu ruwanmu da su muna ƙara kira da jama'a kada kowa taɓa kowa amma in wani ya maka anan to shi ma akwai jami'an tsaro ministan lamuran 'yan sanda muhammadu mai gari dan gyadi ya ce abin da ya faru wasu marasa kishin ƙasa ne suka kitsa shi domin wani nufi da suke da shi saboda haka muna fata ko muna ci gaba da kira a matsayin mu na shugabanni da allah a zauna lafiya domin samun ci gaba da wanzuwar arziki a wannan ƙasa ta mu. Shi kuwa gwamnan jihar Sokoto Aminu Zil Tambol cewa ya yi kamata ya daina saka siyasa a cikin harkokin da suka shafi tsaro, kiwon lafiya da kuma ilimi da sauran abubuwan da ke da zuma samar da ci gaba ga al'umma inda ya ce yanzu haka gwamnatinsa na shirya bayar da horo da kuma gyaran tarbiyya ga matasa. Lokacin da aka fara wannan aiki na ba da umarni a tuntuɓi kowace jam'iyya don kowace jam'iyya na da matasa musamman kan gararrun matasa. kada a ce wannan da wannan jami'a ne wannan ba da wannan jami'a ba ne wannan gangarorin yare da wannan bangare jami'in nan akwai su a haɗa kansu a ba su tarbiyya kuma a ba su abin da za su sana'a bishop na mabiya ɗariƙar catholic da ke sokoto matthew hassan kuka wanda shine shugaban kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa a jihar sokoto ya tunatar da 'yan najeriya cewa najeriya fa ƙasar su ce duk yadda ƙasashen waje ke son taimakon su idan ƙasar ta lalace to ƙasashen waje ba za su fi su yin kuka ba it is time for us yanzu dai lokaci ya yi da ya kamata mu fahimci juna mu haɗa hannu wuri ɗaya mu sake gina ƙasar mu fatar da addu'ar mu ita ce yanzu an koyi darasi duk da yake ana nuna wasu da cewa su ne ke da laifi amma mu haɗe mu ɗauka duka laifinmu ne. Shugaban ƙungiyar mabiya addinin Kirista ta ƙasa reshen jihar Sokoto Nuhu Iliya ya ce Kiristoci da ke Sokoto shirye suke su bar da haɗin kai da samun zaman lafiya a jihar Sokoto. Zan yi amfani da wannan damar in yi kira akan gwamnatoci da su fito da hanyar tuntuɓa ta yadda jama'a za su iya gabatar da ƙorafe-ƙorafensu akan abubuwan da ke wakana a kusa da su. har wayo taron ya dawo hankalin shugabanni akan buƙatar yin adalci ga shugabancinsu domin shine jigo wajen wanzar da zaman lafiya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to ubangiji allah ya mana sauki akan waɗannan al'amuran daga batun zaman lafiya sai wani sabon tsari da hukumar fasa kwabri a jamhuriyar nijar ta kaddamar. inda ta fitar da wasu sabbin dokokin aikin fitan kaya da nufin magance matsaloli da ake fuskanta tsakanin jami'an kwastam da 'yan kasuwa da masu aikin sufuri. Hukumar ta shirya wani taro don bita da wayar da kan al'umma. Daga jamhuriyar Nijar Sule Mummuni Barma ya yi komuna da ƙarin bayani. lura da yadda duniyar kasuwancin ƙasa da ƙasa ke kallon dokokin aikin duwan ɗin da ake amfani da su a jamhuriyar Nijar a matsayin wani tsohon yayi ya sa gwamnatin ƙasar aiwatar da sauye-sauye da nufin sassautawa halhalin 'yan kasuwa da masu motocin da kwan kaya da jami'an duwan mafarin kiran taron baje sabon kundin ga waɗannan ɓangarori kanal muhammad yakuba na daga cikin masu wannan aiki an yi doka ta duwan a shekarar abu 1961 da yanayin kasuwanci shi da kanshi ya sake saboda yau su ma a shan aikinsu ya sake kuma muna cikin iya muna cikin sai da yawo wanda suna da tax tax da yawa wanda ya kamata mu ma kenan mu sa su cikin dokan mu ga mu yi aiki da su in yan kasuwa na zuwa su doko kayan su ba su bata lokaci gidan da wani ana jiran kayan su kai kasuwa a saya gobe sai su koma su doko kina tattalin arzikin kasa yana karuwa bisa ga wannan to ko waɗanda muhimman sauye-sauye ne sabon kundin aikin na duwan ke dauke da su da kun san duwan tana zuwa ita kaɗai ta ɗauki dokar ta ta ce kawai a yi aflikanta. to yau ita waga sabo kundi da aka kawo sai kawo tsarin da ya sa duk abin da duwan za ta yi sai ta kira wannan partner ko 'yan kasuwa ne ko 'yan transport ne sai an shawara da su ita sai kaya sun shigo cikin kasa ne ake iya zo gidan duwan a bayyana mana a ce gashi kayan sun shigo sannan a biya ta yau sai aka bada da possibility ma kayan kakakin su shigo cikin kasa ma sai ka zo ka ce ma duwan ga kayana ga takarduna kuma ni declaration kayana daga sun zo kenan ba a bata lokaci za su wuce sakataren kungiyar masu shigo da kaya daga washe sha'ibu cambiano na cewa ya gamsu da bayanan da ya ji a yayin wannan taro in dai an bi ka'ida abin da muke jin nan komai yana ta yi daidai ba mu samu eh, matsala ma tare da kwastam to in ba bi ka'ida ne kuma adiba kasashe wanda ke kewaye da mu abin da suke yi mu ma eh, mu koyo mu yi shi tunda muna da labarin juna tsakanin mutanen burkina da mutanen benin mutanen togo tsakanin kasuwa muna da labarin juna wani bi abin da ana yi kyan ba shi ake yi nan ba to ya kamata a gyara don kasuwanci ya bunkasa. Direbobin dakon kaya na daga cikin waɗanda ke fama da matsaloli irin na kan hanya daga jami'an Duwan. Saboda haka suke fatan ganin sabon tsarin ya tanadi matakan shafe musu hawaye. Ali Abubakar jigo ne a kungiyar direbobi. Direbobi suna kawo kukan cewa su su akwai mai yin wata guda wata biyu akwai ma mai wata hudu hudu ma gidan Duwan tsaye suna shirya muna son mu kawo musu mu madan koke-koken da a gare mu bisa masu kaya kamar in muka kaya in ya kawo mota ta gida da gidan duwan ana iya muna so a sabke kayan a sallame mota tun da ta zo inda za ta wadda za ta sabke wannan ya mai a sallame mota ta ta bar mai kayan shi sai da ya zo neman kayan shi. Tuni dai aka so mazartar da waɗannan sabbin dokokin aikin duwan saboda haka tawagar jami'ai ke shirin zagaya yankunan ƙasa domin faɗakar da ɓangarorin da ke da hannu a sha'anin kasuwanci da na awon kaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro kada da dai kumanta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ma tushen arziki. na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Babal ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Muhammad Sani Kanya akan irin matsalolin da manoma suke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora ni a inda muka tsaya wanda bakon namu ya ci gaba da zayyano irin matsalolin da manoma ke fama da su a 'yan shekarun nan. To kuma magana ta biyu sai magana ambaliyar ruwa. Ba zan ce manoma su suke da laifi ba gwamnati su ce da laifi. Ya kamata a ce gwamnati an san gurin nan da ake ambaliya. Mm. Ya akwai abubuwan da za a nemi ƙwararru masu ilimi ko da daga waje ne a kawo su a ga meye ne ya kamata su yi inda ruwan nan yake bi a yi domin gaba in ruwan nan ya zo ba zai wuce ba. Ai akwai hanyoyi daban-daban. Ana yin abubuwan nan yanda ya kamata a wurare daban-daban muna gani a kasashen turai a kasashen waje can auna samun abubuwa irin wannan amma akwai matakai da suka ɗauka wanda yake duk lokacin da ambaliyar ruwa ta zo ba zai je wa manoma banna ba wanda ya kamata gwamnati ta duba ta gani ta sake tsari da ke duk inda aka san ana samun wannan matsaloli a yi yadda za a yi ruwan nan idan ya zo akwai yadda za a yi a da batin ɗinsa a yi masa magudanar ruwa akwai yadda an aka yi magudanar ruwa a je a yi ma keken guri a yi rami ƙato wanda yake in ya zo ya shiga ciki wanda yake anan ma an samu dama da inda ba su da ruwan da za su yi amfani da shi na noman rani kin ga ruwa ya tara a wannan gurin za a yi amfani da shi a wannan shekarar har kafin wata shekara ta zo shi ma a yi noman rani da wannan ruwa kin ga an karu maimakon yawa mutane ta'adi an samu sami an kan yi amfana da shi to kuma sai magana kayan aiki magana kayan aiki kusan kullum ga hinan muna gani a talabijin akwai abubuwa kala daban-daban wanda za a zo ga hinan za ka zo wanda za ka da hannunka daga za ka tada inji ya abin da shanu za su maka garman shanu ga hinan an yi na zamani wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba irin wannan abubuwar tunda akwai mutane da dama wanda ba su da halin za su yi shanu da garma su yi wannan amma gwamnati za ta bullo da tsari wanda yake ya dace a siyo injina na zamani da wanda za a amfani da hannu manuale da kuma za a amfani da mashin domin a sami saukin tafi da noman da ake da yi yanzu domin mutane za a ga akwai mutumin da yake yana da manya-manyan gonakai to inda zai amfani da kayayyakin zamanin nan a cikin takaitaccen lokaci zai noman sai gama maimakon sai ya nemo masu wanda za su zo su bata masa lokaci in ma za su masa aikin ba za su masa aiki na kirki yadda ya kamata ba. to musamman ma gwamnati ta yi alkawura da dama kafin hawanta mulki cewa za ta bunƙasa ma bangaren noma din shi kanshi shin manoma sun gani a ƙasa. to anan ni a fahimta ta siyasa ta shigo ciki dalilin da sa na gaya miki siyasa ta riga ta shigo cikin harkar noma duk inda aka ce gashi nan tunda wato bangare bangare ne akwai bangaren wannan siyasa ce take a nan a wancan jiha wata siyasa ce ta ci a wannan jiha wannan wata siyasa ce to inda za a ajiye siyasa a gefe guda to da na tabbatar miki kan cewar duk wasu matsaloli da ake samu na noma wallahi tallahi za su zo da sauki domin a nan kamar da na gaya miki ba za ka ga misali a nan ga wannan siyasa da take ci an kawo kayan noma an zo da komai da komai maimakon a araba kowa da kowa sai a nemi yan tsirarai a ce so za a baya kuma yan tsirarai nan da aka basu su ba ma noman suke ba ana ba su wannan kayayyakin ɗauka za su je sayar don ba zan taɓa mantawa ba akwai wani wata jiha da muka je gurin abokan mu suka ce an ba su kayayyakin noma na rani an ba su yan injina an ba su yan kuɗaɗe an ba su yan takuna za su amfani da shi su noma rani domin a samu ci gaba a wannan gurin to Allah da ikonsa da yake ba aikinsa ba ne ba kuma yi suke ba ana ba su ana juyawa gwamnati tun duniya sun suka sassayar to kin ga anan ba a baya mutanen da suka cancanta ba shi ka taba amfana da wani tallafi na noma daga gwamnati amfana da shi anan tun lokacin da mahaifina Allah ji kansa da da gafara akwai yan abubuwa da aka taba bashi lokacin nan yana da rai da tun da a wannan lokacin shine sarkin noman waje mu yana noma yadda ya kamata ka ina jin ba za a bai taba samun wani abu da gwamnati ta bar ba tun tun lokacin shagari yana mulki tun daga shi ba mu taba samun ni ban taba samun na fi shekara yanzu kusan shekara ta arba'in ina noma amma Allah da ikonsa ba wani mutumin da ya taba zuwa ko sau ɗaya ce mana ko ga taki ko ga kaza in mun nema ta wuri yake harka ce ta yin sata tunda mu ba yin ta muke ba sai ka ga an zo da kayan araba da mutanen da yake ba yin ba yin noman suke ba ana tafiya da takin da aka basu da kayayyakin da aka basu da kome su kama to kuma kuma sai mu saya a su. To duba ga yadda manoma suke fuskantar matsaloli da ka irgu a baya irin su ambaliyar ruwa tsaro matsalar kayan aiki da sauransu gashi kuma gwamnati ta rufe boda ba a shigo da abinci yaya kake ganin harkar abinci a ƙasar nan. To a fa sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dalilin da yasa na ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ku shine an harkar tsaro ya sa da ya su sun janye sun koma sun sa ido domin ba mutumin da zai ya fito ya je ce zai noma a kama shi a ce sai ya biya kaza ko kuma kaza ya faru to a nan ga ambaliya ta ruwa ta zo nan ya kamata gwamnati ta kallaci wannan hali da ake ciki akwai domin a sami sassauci da mana talaka ya dan ji daɗi a yi yadda za a yi bude boda a shigo da abinci in ba a bude boda an shigo da abinci ba wannan yanayi da aka shiga na wannan harkar tsaro din nan da ake ciki akwai da kuma ambaliyar ruwa da ta zo ta share amfanin mutane an yi asarar fa da ake kyauta da to aka yi tafi da biliyoyi to ya kamata gwamnati ta ko don saboda wannan hali da ake ciki akwai ta dan sassabta a a bari a shigo da abinci in ya so a ga me zai faru. To daga ƙarshe wace shawara kake da ga manoma 'yan uwanka? To shawarar da nake da ita ga manoma 'yan uwana shine mu kanmu domin tsakani ga Allah rashin haɗin kan nan yana kawo ci baya kuma akwai wurare da zaki je ki da a gari ɗaya za ta tare da bangare bangare na manoma da wannan bangaren da wancan bangaren ba a ga maciji a kan me amma inda za a haɗu a dunkule a zama ɗaya to za a samu shi gaba yadda ya kamata saboda ka ina kira ga na manoma duk abin da yake ya shafe mu ya kamata ya mu mu zauna mu tattauna mu ga wani hanyoyi ya kamata mu bi domin mu gyara a sami shi gaba sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Muhammad Sani Kanya da kuma wakiliyar mu Abuja Hauwa Umar sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Alimadu almubaga inda ya ce, Salam muryar Amurka, wawushe kayan abinci da talakawa suka yi a wasu jihohi bisa zargin cewa abinci tallafi ne da aka bayar na COVID-19 don rage raɗaɗin rayuwa da yunwa, amma kuma mahaukanta suka ɓoye da mun sha faɗa a ƙasar nan cewa rijiya na bada ruwa guga ce kawai ke hanawa. saboda haka duk wani bayani da mahukanta za su yi ya zuwa yanzu wallahi tamkar ihu ne bayan hari sai kuma sako na gaba daga wato lawan sani na kawu daura shi kuma cewa ya assalamu alaikum muryar amurka mu talakawan najeriya a yanzu mun fahimci cewa ba mu da matsala da gwamnatin tarayyar najeriya akan kayan tallafin corona domin ta bayar a rabawa talakawa amma masu alhakin rabawa ne ba su raba ba don haka masu zanga-zanga ya kamata ku mai da wuka gobe domin mu najeriya ta samu zaman lafiya shi kuwa murtala ibrahim zangon daura cewa ya yi salam boa hausa ina fatan gwamnoni za su yi amfani da kayayyakin da suka rage a cikin sto domin tallafawa 'yan gudun hijira ganin cewa yadda ba a damu da su ba a wannan yanayi da ake ciki na warwasan kayan abinci. To sai mu na ƙarshe da muka samu daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar Yobe a Najeriya. Shi kuma cewa ya yi, Assalamu alaikum VOA Hausa. Mai girma gwamnan jihar Yobe, Alhaji Malabuni ya raba kayan abincin tallafin corona a dukkan ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ke jihar Don haka babu warwasin kayan abincin tallafin corona a jihar Yobe. To ma da kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To a gaida Hadiza Kyari da wasikun masu saurare. Yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 din na gwaji mai suna Bamninibimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta corona ta yi tsanani a jikinsu. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya Litini inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin Bamlinibimab a kansu ba. hukumomin a Buenos Aires babban birnin kasar Argentina sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta dakile yaduwar corona wanda hakan ya bada damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karan farko cikin watanni bakwai. A ƙarƙashin sabuwar dokar an yadda kashi ashirin da biyar cikin ɗari na yawan kwasumomin da wuraren ke iya ɗaukawa su shiga tare da tabbacin wuraren na da iskar shaƙa a wadace. Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa an jima karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan, A daidai wannan lokacin muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga sabon magajin garin Tsamiya. da ke karamar hukumar Tureta a jihar Sokoto. Mai shari'a Alhaji Ladan Buda Tsamiya Da fatar Allah ya ƙara tsawon kwanaki ya kuma yi mishi jagoranci Allahumma amin. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim ka Almasi Garba da kuma saura abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Musamman Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace.